Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake kasancewa da ku a shirinmu na yau Laraba goma sha bakwai ga watan Maris da fatan an wayi gari lafiya. Alheri Grace abdu ce tare da Mamun Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku. kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. Wani hari da aka kai a yankin Tilaberi na jamhuriyar Nijar ya halaka fararen hula 58. Fadar White House ta bayyana ranar da shugaba Joe Biden zai gabatar da taron manema labaransa na farko a hukumance. Yayin da wani rahoto da wata kungiya ta fitar a nan Amurka ya nuna yadda ake samun karuwar nuna kiyayya ga 'yan asalin nahiyar Asiya sanadiyar annobar COVID-19. labaran kenan. Al'ummomi a jihar Sokoton Najeriya sun fara ɗaukar matakan kare kansu sakamakon yawan hare-hare da garkuwa da jama'a da ake ci gaba da fuskanta a Najeriya. Mun samu awa biyu muna wuta wuta da sai Allah ya bamu nasara a kansu kuma suka ruga kuma suka bar sauran karafunan su. A jamhuriyar Nijar kuma hukumomi ne suka ɗauki matakin nuna alhininsu da wani hari da aka kai wanda ya sanadin rasa rayukan sama da mutane hamsin a farkon wannan makon. kamar yadda wakilinmu a birnin yamai ya laburta mana hukumomin nijar sun ayyana zama makoki na kwanaki uku a fadin wannan kasa daga yau laraba 17 ga watan maris inda za a sassauta tutocin kasar a tsawon waɗannan kwanaki da nufin karrama waɗannan mamata muna kuma da hira ta musamman da kwamishinan watsa labarai na jihar zamfara kan wani bidiyo da ake yayatawa na wani jirgi da aka ce daga jihar ya taso murtala faruk na zai shigo da shirin baki mai yanka wuya amma kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniya ta wayi gari jama'a assalamu alaikum wani hari da wasu 'yan bindiga suka kai akan wasu fararen hula da suka je cin kasuwa a wani kauye a jamhuriyar Nijar ya yi sanadin mutuwar mutum hamsin da takwas tare da barnata rumbun abinci a cikin hukumomin kasar kamfanin dillancin labarai ap da ya rawaito labarin ya ce zuwa yanzu babu wanda ya ɗauki alhakin wannan hari wanda aka kai shi a ranar litinin ko da yake masu tsatsauran ra'ayi daga kungiyar is a yankin hamad sahara sun saba kai irin wannan hari wanda ya faru a ƙauyukan tilaberi mutanen suna kan hanyar ta komawa gida ne daga wata kasuwar dabbobi a yankin bani bangu da ke kusa da kan iyakar kasar da nijar da mali maran har ila yau sun kone rumbunan abinci da ke dauke da hatsi iri daban-daban kakakin gwamnatin kasar abdulrahman zakariya ne bayyana wannan labari ta kafar talabijin ɗin kasar ta nijar a ranar talata inda aka ayyana zaman makoki na tsawon kwana uku wannan hari na nuni da irin girman kalubalen tsaro da sabon shugaban kasar bazum muhammad zai fuskanta wanda shi zai gaji shugaba isu muhammadu mai barin gado shugaban amurka joe biden zai gabatar da taron manema labaransa na farko a hukumance a ranar 25 ga watan nan na maris bayan da ya ta fuskantar suka kan kin bayyana a gaban manema labarai don amsa tambayoyi mai magana da yawon fada white house jin sake ce ta sanar da hakan a jihar pennsylvania yayin da biden ya fara ziyarar tallata tallafin dala tiriliyan 1.9 da ya samar don rage raɗin annobar corona biden dai yakan dan fuskanci manema labarai tun bayan da ya shiga ofis a ranar 20 ga watan janairu amma baya wuce amsa tambaya ɗaya ko biyu kafin ya fice daga ɗakin taron da ake yi ita dai fada white house tana ba da uzurin cewa shugaban yana mai da hankalinsa ne wajen yaƙi da coronavirus shi yasa baya samun damar gudanar da taron manema labaran su da 'yan republican da wasu masu sukan lamirin kafafen yada labarai sun sha kira ga biden da ya gudanar da taron manema labaran suna masu cewa haka al'adar matsayin shugaban ƙasa ta gada ta amsa tambayoyin da ke zukatan mutane jami'an da ke tattara bayanan sirri a nan amurka sun ce gwamnatin rasha ta yi yunkurin yin katsalandan a zaben shugaban ƙasar da aka yi ta hanyar fitar da zarge-zargen da ba su da tushe akan joe biden inda suka yi ta amfani da makusantan tsohon shugaba trump da gwamnatinsa kokarin da suka yi na cimma wannan buri. ofishin babban daraktan hukumar leƙen asirin amurka ne wallafa wannan ƙididdigar wacce ke kunshe a wani rahoto mai shafi goma sha biyar hakan kuma na nufin makusantan trump sun fada a tarkon hukumomin moscow da suka rika zuzuta zirge-zirgen da aka yi ta yi a kan biden a lokacin da aka doshi zaben shugaban kasa na ranar uku ga watan nuwambar bara baya ga haka jami'an tattara bayanan sirrin na amurka sun ce sun kuma gano wasu yunkuri na daban da aka yi na karkata akalar zaben ciki har da wani kamfen da iran ta yi na da goyon bayan da trump yake samu a lokacin to kada a yi nisa nan gaba kaɗan mamud zai sake shigowa da ƙarin labaran duniya Kafin nan bari mu bude taskar rahotannin namu a Najeriya inda al'ummomi suka fara samun kwarin gwiwa yin fito na fito da 'yan ta'adda har da samun galaba. Wannan na zuwa ne lokacin da wasu al'ummomi ke ƙara dukufa ga addu'o'in samun ɗaukin gaggawa na magance matsalolin rashin tsaro da ake fama da shi a Najeriya. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu a jihar Sokoto Muhammad Nasir ya aiko mana. Lura da cewa kokarin da hukumomi ke yi wajen shawo kan matsalolin rashin tsaro ba su hana 'yan bindiga yin aika-aikarsu musamman a yankunan arewa maso yammacin Najeriya. Yanzu jama'a sun fara kosawa har sun fara tunkarar 'yan bindigan da kansu. irin wannan ne ya faru a garin gidan boy da ke karamar hukumar mulkin raba a jihar sokoto inda 'yan banga waɗanda ke taimakawa jami'an tsaro suka yi musayar wuta da barayin shanu kuma suka samu nasarar kashe mutum shida daga cikinsu a cewar shugaban kungiyar ta banga na karamar hukumar mulki ta raba. wadannan farko da muka fara cikin hadama da suwa sai aka kashe mutum guda nan na aka amshi mashin guda sannan kuma muka yi yunkuri na tarbike shanun to nan na muka dai waɗa. da sawa kuma muka sake kashe mutum shidda wurin to wannan dai cikin gawawakin nan sun gawa hudu mun ka dawo daga baya kuma mun ka sake gane wata biyu shi ainihin abin da mun kai da su amma dai mun samu awa biyu muna wuta wuta da su amma ni cikin cikin yaran da mun anka duka an kai waɗan to sun kashe wani yaro guda wanda aka ci kushe ba kuma mu ya Allah ya ba mu nasara akan su don mun rinka faɗan muka ci mutum shidda cikin su kuma suka ruga kuma suka bar sauran karahunan su kuma har tare da bindiga wanda kuma mun gabatar da ita gaban hukuma. Rundunar 'yan sanda ta jihar Sokoto ta bakin ta ASP Sanusi Abubakar ta tabbatar da aukuwar wannan lamarin. Har an kashe wasu an recovering bindiga. Eh, irin waɗannan matsalolin ne yasa wasu al'ummomi a Sokoto suka yanke shawara suka yi kukan su ga Allah domin ya kawo ɗauki ga magance waɗannan musibbu. Ya Allah kai ka cewa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Mun tabbata waɗannan abubuwan da muka da laihukan mu da ko laihin wasu mu ya Allah muna tuba gare ka ka gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah ka yaye mana wa masiba albarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah bayan ana ka da kishin bayan ka bisa ga zulmin urwan Allah ka mana maganin su Allah ko matsattun kare ka Allah kuna Allah ka kashi gulgumata Allah wannan masiba Allah kone mana ita mutanen sun shafe sati daya suna karatun alkur'ani mai tsarki tare da addu'o'i har na zanta da wasu daga cikin su sunana Nasiru Dalhatu Bafara dalilan da yasa da niji za a yi wannan du'a'in duk abin da nake sai ni bar shi na taho saboda yanzu ni mahaifata ba ta zuwa gare ni kuma sai ni ga to mira ne zan yi kuma wanda ya wuce yanzu in roki Allah in roƙa musu Allah waɗanda Allah ya sa sun ka rasa rayukan su Allah shi gafarta musu sunana Alhaji Nuruddin Abubakar sarkin Fulani Arkilla Sokoto yau ba ƙarya bane gaskiya ne mun ga halin da ƙasa take ciki na rashin tsaro gwamnatin tarayya da jiha suna kan yin ƙoƙarinsu mu kuma talakawa ba abin da ya kamata mu ma mu goyi baya shine addu'a dama tuni malaman musulunci sun dade suna shawartar yan Najeriya da a koma ga Allah domin neman mafita daga waɗannan musibbon Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya a gaida Muhammadu Nasiru Kuna sauraron sashen Hausa na muryar Amurka ne da ke watso shirye-shirye daga nan birnin Washington DC ga Mahmud da ci gaban labaran. Yayin da manyan jami'an tsaron Amurka da na diflomasiyya ke wani taro da kawayen kasar a yankin Asiya don nemo bakin zaren yadda za a tunkari barazanar da China ke haifarwa wacce ke karuwa. Wani kusa cikin manyan jami'an sojin Amurka ya yi gargaɗin cewa takin da ke tsakanin washington da beijing wajen zama mai faɗa a ji a duniya ba shi da yawa kwamandan dakarun amurka tsakiya da kudancin amurka admiral craig fowler ya faɗa wa 'yan majalisar dokokin amurka a jiya talata cewa china ta zama babbar mai haifar da barazana a yankin inda takan yi amfani da annobar corona wajen cusa ra'ayinta harkokin wasu kasashen duniya kalaman na fala na daga cikin ɗanbun gargaɗi da ke fitowa daga bakin jami'an sojin amurka 'yan makonnin nan inda sukan gargaɗi masu tsara manufofi kan irin yadda china ta kudura aniyar cika burinta wani rahoto da wata kungiya mai rajin kara aukuwar kalaman nuna kiyayya da ake kira stock aapi ta fitar ya nuna cewa kungiyar ta karbi kara 3,795 kan kalaman nuna kiyayya da aka yi akan 'yan asalin asiya a tsakanin ranar 19 ga watan maris din shekarar 2020 wato jim kaɗan bayan da aka ayyana cutar covid-19 a matsayin annoba zuwa ranar 28 ga watan fabrairun bana 500 daga cikin kararrakin an shigar da su ne a wannan shekara a cewar kungiyar rahoton ya nuna cewa wannan adadi na nuna kiyayya da aka kai wa cibiyar wani ɗan kaso ne na asalin abin da ke faruwa amma kuma hakan ya fito da irin kalubalen da amurkawa 'yan asalin asiya suke fuskanta na matsalar nuna wariya an dai kaddamar da wannan kungiya ta stop aapi head ne a farkon shekarar da ta gabata wacce wata gamayyar wasu kungiyoyin amurka 'yan asalin yankin asiya suka kafa da nufin bada wata dama ga 'yan asalin asiya don su rika kai rahoto kan yadda ake nuna musu kiyayya a lokacin wannan annoba da Mahmud Lalo da karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. bari kuma mu nufi jamhuriyar Nijar inda hukumomi suka ayyana zaman makokin kwanaki uku daga yau Laraba na nuna juyayi a game da rasuwar wasu 'yan kasar sama da hamsin da 'yan bindiga suka yi wa kisan gilla a shekaran jiya litinin a wasu ƙauyukan gundumar banibangau ta jihar talabere kusa da iyakar nijar da kasar mali wakilinmu a yamai Sulaiman Muni Barma na ɗauke da ƙarin bayani. Wannan mummunan al'amari da ya ritsa da fararen hula ya wakana ne a ranar Litinin ɗin da ta gabata a yayin da waɗannan bayan Allah suka fito daga cin kasuwar garin Banu Bango kan hanyar su ta komawa gida shi na godar da dare dai Fataken waɗanda ke lode a cikin wasu motocin jigila biyu sun fada tarkon 'yan bindigar da suka kafa shinge a kan hanya inda suka rika karkashe su da guda-guda kamar yadda kakakin gwamnatin Nijar Abdulrahman Zakariya ya bayyana a wannan sanarwa. Sanarwar ta ce akalla mutane 58 ne suka hallaka sakamakon aika-aikar ta 'yan bindigar da kawo yanzu ba a tantance ko suwaye ba sannan sun kona motoci biyu da rumbu da dama na cimaka kafin su arce da motoci biyu a cewar gwamnatin ta nijar ta kara tsaurara matakan tsaro kuma tuni aka kaddamar da bincike domin gano waɗanda suka tafka wannan ta'asa don ganin an gurfanar da su a gaban kuliya domin nuna juyayi akan wannan rashi hukumomin nijar sun ayyana zama makoki na kwanaki uku a faɗin wannan ƙasa daga yau laraba 17 ga watan maris inda za a sassauta tutocin ƙasar a tsawon waɗannan kwanaki da nufin karrama waɗannan mamata wannan shine karo na biyu da 'yan bindiga ke hallaka fararen kula a yankin talabari a ƙasa da wata uku domin ko a ranar biyu ga watan janairun da ya gabata 'yan bindiga sun hallaka fararen kula kimanin 100 a ƙauyukan zarum dare da cambangu da ke gundumar wallam a yankin talabari duk da cewa yana daga cikin yankunan da ke karkashin dokar taɓaci ba idan sojojin gida da na waje da aka girke akan iyakokin ƙasashen mali nijar da burkina faso da sunan yaƙi da ta'addanci sule mummuni barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To a gaida Malam Sule. Bari kuma mu sake komawa Najeriya inda gwamnatin jihar Zamfara da ke arewacin kasar ta ce babu ƙanshin gaskiya a labari da kuma hoton bidiyon jirgin sama da ake yayatawa a shafukan sada zumunta da danganta shi da jigilar zinare daga zamfara zuwa dubai kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu sani sha'ibu malumfashi haɗa mana sakin wannan bidiyo yana zuwa ne makonni biyu bayan da gwamnatin tarayya ta haramta shawagin jiragen sama a samaniyar jihar ta zamfara bisa danganta shi da taɓarɓarewar tsaro a arewacin najeriya hakan ya sanya na tambayi kwamishinan watsa labarai ibrahim dosara in ji shin ko menene gaskiyar wannan lamari Eh, Malam Sani kamar yadda ka ga wannan bidiyo mu ma mu waye gari a jihar Zamfara a kafofin sada zuwa na zumunta muna ganin wannan faifan bidiyo ana watsawa. Ana zargin cewar da wannan jirgin ne ake yin amfani ana ɗiba zinari ta haramtacciyar hanya ana tafiya da shi Dubai. To wannan ya ja hankalin mu kwarai da gaske muka shiga yin bincike muka gano cewar na daidai idan ka dubi jirgin lambarsa ta fara da N sannan 1 ld wanda yake lamba ce ta registration na jirgi ta ƙasar Amurka ba lamba ba ce ta Najeriya domin shi jirgin Najeriya lambarsa tana farawa da 5 da kuma N kamar yadda jiragen Ingila lambarsu tana farawa da G don haka duk jirgin da yake na ƙasashen waje ne ba zai iya shigowa Najeriya ba ba tare da an gan shi ba. na yi imani da hukumomin da haƙƙin hana jirage shigowa ta haramtacciyar hanya za su yi ƙoƙari su hana shi shigowa sannan na biyu idan ka duba dajin ma da wannan jirgi yake shawagi a sama daji ne wanda ba zamfara ba ko a najeriya kaf babu irin wannan daji daji ne na ƙasashen waje inda ake samun ruwa a ko da yaushe saboda haka zancen a cewai wannan jirgi a zamfara ne yake wannan shawagi wannan zuke ta mallace kuma shiri ne na mutane da suke so su sawo shari da ƙaharu ya bama waɗanda suke ganin kamar suna samun nasara wajen gudanar da mulki wanda yake ba daidai ba ne ya kamata halin da muke ciki jihar zamfara idan ba a yi muna addu'a allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali ba to bai dace a dinga ɗauko abubuwan da za su dinga haddasa rikici da tashin hankali a cikin wannan al'umma ba. to ko akwai wani matakin da gwamnati za ta ɗauka kan wannan bidiyo? eh ai kaga wato shi wannan faifan bidiyo ai akwai lamba da idan ka buga ta a cikin yanar gizo Wani Allah ko facebook ko kuma youtube idan ka buga wannan jirgin na kasa guatemala arrested aircraft za a kai ka inda wannan jirgin da bidiyo din shi da hotunan shi da inda aka kama shi a halin yanzu goma ga watan uku din nan aka kwace eh, lasitin wannan jirgin a can guatemala kuma muna neman mutanen da suke yada wannan karya eh, a za mu gurfanar da su a gaban kuliyar. Sanisha Malafashi murya Amurka daga Gusau a Najeriya. To a gaida na malumfashi har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC muna kuma watso shirye-shirye ne kan mitoci sha shida, ishirin da biyar, da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron matashar mu ta VOA Africa kan mita biyar. Kuna kuma iya saurara mu a duk lokacin da kuke bukata a voahausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Baki mai yanka wuya. jam'iyyun adawa a jamhuriyar Nijar sun kara akan musguna wa jama'ar jama'arsu. sai dai sun ce zanga-zanga yanzu suka fara. Jama'a Assalamu alaikum. Jam'iyyun adawa a jamhuriyar Nijar sun koka tare da yin kashedi ga gwamnatin kasar ta jam'iyyar PNDS tarayya. Da ta gaggauta sako ɗimbin mutanenta da aka kama sanadiyar zanga-zangar da ta biyo bayan sanarwar sakamakon zagaye na biyu na zaben shugaban kasar. Wanda hukumar zaɓe ta seni ta ayyana ɗan takarar jam'iyyar mai mulki Bazum Muhammad a zaman wanda ya lashe zaben. rahotanni sun bayyana cewa zanga-zangar ta nuna kin amincewa da sakamakon zaben ta rikide a wasu wurare zuwa tarzoma lamarin da ya haddasa kone-kone da asarar dukiyoyi har ma da rayuwa tuni kuma da dan takarar bangaren adawa muhammad usman ya garzaya a kotun tsarin mulki ta kasar inda ya kalubalanci sakamakon zaben da aka bayyana to sai dai jam'iyyun na adawa da suka dage akan cewa suna da hakkin nuna adawarsu akan sakamakon da aka bayar duk da yake sun nisanta kansu da tashin hankali suna ganin babu dalilin musguna wa su a wani taron manema labarai a yamai babban birnin kasar tsohon ministan harkokin wajen jamhuriyar niger ibrahim yakuba wanda kuma shine shugaban jam'iyyar mpn kishin kasa haka kuma jigo a kawancen jam'iyyun adawa na cap 2021 ya soma ne da caccakar kasashen waje da suka nuna amincewa da sakamakon zaben. Ni Allah wadai da wasu kasashe ko da wasu maye-mayen mutane wanda suka zabi da suna wani barka suna cewa eh, waɗancan mutane sun ci goro amma a lokacin mun san dokar ƙasar mu ma ba tabbatar da shugaban ƙasa ba shine muka yi kiran su muka ce yana da kyau su darata da 'yan Nijar suka zaɓa shine shugaba Muhammad Usman kuma su kiyaye shiga shar ba shanu ko ko shi shige gaba abin da bai kamata ba na uku shine muka ce za mu yi kokowa don mu tabbatar da wannan nasara da shugaba muhammad usman ne samu kuma muna kira duk wanda aka kama abokanmu masu jagorancin jam'iyoyi ko kuma mutane bayan allah wanda sun kusa kai ɗari biyar a cikin ƙasar nijar su ne muka ce muna kira a sake su na hudu kuma shine duka jam'iyoyin nan da suke goyon bayan muhammad usman sun yi kira ayi wata gagaruma jerin gwano ra samdi mai zuwa ashirin ga wannan wata muke so duka al'ummar garin ya mai da kewayenta su hutu su gwada ga inda gaskiya take mu gwada ma duniya ga wanda ya ci zaɓe kuma mu gwada ma wannan milki ba za mu yarda ba ya lalata demokrasi yannan shine muka ce za mu yi wannan aiki har mu tabbatar da nasara eh, da mama usmai samu kuma har mu tabbatar da an sako abokanmu da aka kama kuma muka ma wannan gwamnatin kashedi na ya shahwa ma mutane lahiya ko 'yan jarida ko 'yan siyasa ko 'yan horar hula wanda idan sun ga albarkacin bakin su ana ba tsoro ko ana kame su. Dan eh, takarar ku ya riga ya shigar da kara a kotun tsarin mulkin kasa kamar yadda ya bayyana shi da kansa a bayan nan. Me yasa ba za ku jira hukunci ko kuma matsayin kotun tsarin mulki ba a maimakon ku ci gaba da fitar da sanarwoyi da dai makamantansu har da jerin gwano. ai saboda wanga milkin shi ma bai jira ba ya samu mutane yana ta kama su yana musu wulakanci yana taushe hakkin al'umma ai ko da muke ta kare hakkin kowace 'yan kasar Nijar ce idan shi ma gwamnatin ya dakata ya ce zai bari har a bada sakamako ya ga inda yi ai da kowa sai ya kyale amma tun da aka yi aka ga sakamako wanda bai zama dindindin ba suke bin mutane suna kama su ko suke rihe gidajen jam'iyoyin mu ko suke ba mutane tsoro shi yasa dan mu kare kanmu za mu huto mu gwada karhin al'umma wanda suka yi zaɓi wanga na Mamman Usman don wannan gwamnatin ya darata su kuma ya tsaya wurin da doka ta ajishi shi ne ya hankali da abin da yake faruwa a cikin wannan ƙasa ta. mai menene abin da kuke bukata daga kotu dangane da sakamakon zaben nan? A kotu ta yi gaskiya kai da kan ke tambaya ta san gaskiya kowa ya san wa ya ci wannan zaɓe abin da muke kira ga kotu sun yi rantsuwa bisa kan alƙur'ani su rike gaskiya to wannan koti ta rike gaskiya dole ne su ma da ke cikin koti doka tana bisa kansu kuma doka ta ce su zama mutanen gaskiya kuna so ne a sake kirga kuru'u ko ko a sake zaben ko ko a soke eh, zabuka sakamakon wasu yankuna Shedun da aka bada na an rubuta kuri'un da ba gaskiya ba kwanaki da kwanaki muka yi muna neman shaidu na rubuce na bayyane na cikin bidiyo ko kuma na cikin bayyane sai da muka nemo cikakken shaidu muka zo muka aje mata muka ce to ga shaidu ga alkur'ani da kuka rantsuwa bisa gare shi kuma ga hanyar gaskiya. To sai dai a wani taron manema labarai da jam'iyyar PNDS tarayya reshen kasar Amurka ta gudanar a Indianapolis. Ta yi Allah wadaya da zanga-zangar da 'yan adawa suka yi bayan bayyana sakamakon zaben wadda ta rikide zuwa tarzoma. Shugaban jam'iyyar ta PNDS tarayya a kasar Amurka Abubakar Alal Usa yana ganin matakin kama 'yan jam'iyyun na adawa kuwa tsuntsu ne ya ja wa kansa ruwa kuma muna allah wadde da halin da ya biyo na bayan zaɓe inda jam'iyyun hamayya suka tada jijiyoyin wuya suka shiga suna kone-kone da ɓannace-ɓannace abin da ya kai ga wantar rayuka muna allah wadda da tur da irin wannan hali wanda jam'iyyun hamayya waga hanyar da suka ɗauka madadin su bi hanyoyi wanda suke gasu wanda doka ta gindaya musu ta bin ta hanyar shari'a ta bin dakun korafe su ta hanyar da ta tace wato hanyar shari'a muna kuma nuna alhini bisa kan eh, rashin rayukan da aka yi sakamakon ta'addanci da yawa kana a cikin jihar talabiri inda jami'an zaɓe hukumar zaɓe suka rasa rayukansu muna ma iyalansu ta'aziyya da seni da ƙasa gaba ɗaya muna fata allah ya rahamce su muna kuma kawo goyon bayan mu zuwa ga gwamnati da dukkan matakan da take doka na tabbatar da oda da tsaro a cikin ƙasa na kuma hanyar da take bi ta doka ta dakile duka irin wa'annan tashe-tashen hankula da suke tasowa wanda suka biyo bayan zaɓe inda aka kona dukiyoyin mutane aka kuma rai kuma ya salwanta. To amma baka ganin cewa 'yan jam'iyyun na adawa tuni da suka nisanta kansu da tashe-tashen hankula illa dai sun ce sun yi zanga-zangar ne kamar yadda kundin tsarin mulki ya ba su damar nuna rashin amincewarsu ga sakamakon zaben. Malam Faruk wato ai ba da rashin hujja ba muka zarge su ba. Tunda ka lura ka gani wa'annan zanga-zangan ba su wakana ba sai da bayan sai bayan sakamakon zaɓe ya hito kuma kahin sakamakon zaɓe ya hito an shayin kalamai a mitin na siyasa lokacin da ake kamfani akwai shaidu ƙwararru wanda suke ƙwararrun shaidu wanda ke ana rike da su inda manya-manyan jiga-jigan jigon 'yan jam'iyyun hamayya suka bayyana cewa a ranar zaben sai da suka bayyana ranar lahadi da ranar litinin bayan sakamako ya hito suka suka hito ce mutane su hito su kona na kona su bige na bigya ba wuri ɗaya ba ba wuri biyu ba akwai musulmai suna nan da yawa wanda suke hamma amadu jagoran siyasa ne akwai mitin inda inda ya wannan jawaban akwai shi wannan general din nan da shi ma da aka kama a garin su a gaya akwai inda ya wannan magana har yana ce ma mutane ma kasu ta tai gona su ɗauko addina su ɗauko eh, kala mai su zo su shiga cikin su je su yaki. to wace irin hujja ta wuce haka nan kuma sai haka nan din ya kana ba kamu ne an ka musu ba na ba dalili a'a abu ne suka haddasa mutane mabiyansu suka aiwata inda bai wannan magana ba da wannan bai abu ba kana gani Muhammad Usman ai a zandar bai wannan magana ba a can yake da aka bada abin cewa shi kotu zaya kuma kaga zandar alhamdulillah ba a yi wani abin ba da zaka ce kaga an zo ai kone kone to kenan babu wani kaga zalunci a cikin wannan abu abu ne tsuntsu ne ya ja ruwa ruwa da ke shi to sai dai kuma yan jam'iyyun na adawa sun ce zanga zanga yanzu aka fara kuma ba gudu ba ja da baya har sai sun ga abin da ya ture wa buzu naɗi. wallahi ko talakawa ka su gaji saboda in sun gaji an danware su wannan talakawan da ka gani sun ga baka wahala shekara goma sun ga wulakanci shekara goma wannan kokowa ta su ce talakawa a hana wanda suka zaɓa a kwace mishi wannan zaɓe shi yasa ake wannan kokowa ko da sun gaji yanzu ne ya kamata su kara samun kokari su yi kokowa da ba su taɓa yi ba za su riƙe ta kuma za su iya ta insha Allah. anan nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilan sashen Hausa Suleiman Muni Barma da Muhammad Hafiz Baballe. Cuba Hero ne ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka. Tuwa a gaida na sanyinna kafin mu karkare ga takaitattun labarai. wani hari da wasu 'yan bindiga suka kai akan wasu fararen hula da suka je cin kasuwa a wani kawai a jamhuriyar nijar ya yi sanadin mutuwar mutum hamsin da takwas tare da barnata rumbun abinci a cin hukumomin kasar kamfanin dillancin labarai ap da ya rawaito labarin ya ce zuwa yanzu babu wanda ya ɗauki alhakin wannan hari wanda aka kai shi a ranar litinin ko da yake masu tsatsauran ra'ayi daga kungiyar is a yankin Hamadu sahara sun saba kai irin wannan hari wanda ya faru a ƙauyukan tilaberi mutanen suna kan hanyar ta komawa gida ne daga wata kasuwar dabbobi a yankin bani bangu da ke kusa da kan iyakar kasar da nijar da mali maran har ila yau sun kone rumbunan abinci da ke dauke da hatsi iri daban-daban kakakin gwamnatin kasar abdulrahman zakariya ne bayyana wannan labari ta kafar talabijin din kasar ta nijar a ranar talata inda aka ayyana zama makoki na tsawon kwana uku wannan hari na nuni da irin girman kalubalen tsaro da sabon shugaban kasar bazum muhammad zai fuskanta wanda shi zai gaji shugaba isu muhammadu mai barin gado da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai ku tare mu nan da sa'a ɗaya da rabi domin jin shirin mu na hantsi lokacin da aisha ma'azu za ta shigo da shirin yanayi da muhalli shirin da ke gayyatar ƙwararru domin neman bayanai kan abin da ke tsonewa masu sauraro ido a wannan fannin kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da duka rahotanni da muke gabatarwa hamma da ƙariya shafinmu na intanet voa hausa facebook.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta facebook da twitter inda kuma za ku iya yin muhawara da kuma bayyana ra'ayoyinku yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman mahmud lalo da ya karanto labarai da kuma Chibahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa.